وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون wanda baya gani ba zai yi daidai da hakanan waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzanninsa suka kyautata ayyukansu ba za su taɓa daidaita da waɗanda suke munana ayyukansu ba ta hanyar gurɓatacciyar aƙida da saɓon Allah sai dai kaɗan ne suke tuna hakan domin da a ce kuna tunawa da kun gane bambancin da ke tsakanin ɓangarorin biyu kuma da kun yi ƙoƙarin zamowa daga cikin waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari domin kwaɗayin samun yardar Allah